gwamnan jihar borno honorable kashi shatima ya yaba wa rundunar sojan najeriya bisa namijin kokari da suka yi na sake kwato wasu garuruwa da ke hannun 'ya'yan kungiyar boko haram gwamnan ya yi wannan yabon ne dai lokacin da ya ziyarci garin bama ɗaya daga cikin garuruwan da 'ya'yan kungiyar boko haram suka kaka gida a ciki kusan kimanin watanni takwas da suka gabata gwamnan ya ce abin yabawa ne matuƙa bisa namijin kokari da rundunar sojan ta yi da ma taimakon wasu 'ya'yan kungiyar sa kai da suka hada da matasan nan na civilian jtf da ma wasu al'umma da suka taimaka wajen sake kwato irin waɗannan garuruwa. want to thank you and your men all the good Godox. you are doing. Gwamnan ya ce akwai bukatar taimakon gaggawa ga irin waɗannan garuruwa da aka lalata musamman ma wannan gari da yanzu hakan kusan kashi 90 cikin 100 an kona kurmus babu wani abu mai amfani ko da guda ɗaya da ke tsaye haka zalika ma'aikatu da makarantu da ma gidan shehun baman an kona su kurmus. Gwamnan ya ma roƙi gwamnatin tarayya da ta taimaka wajen tallafawa irin waɗannan al'umma da yanzu haka suka fada cikin halin kakanikayi sakamakon lalata musu garuruwan su da 'yan kungiyar Boko Haram ɗin ke yi. Ko a ranar Litinin ma sai da gwamnan ya ziyarci garin Gubbiyo ɗaya daga cikin garuruwan da 'yan kungiyar Boko Haram bisa kaiwa hari a baya-bayan nan inda ya jajanta masu ya kuma yi alkawarin tallafawa al'umman garin gama abin da wasu daga cikin mazauna garin gubiyo din suka shaida manema labarai inda ya kona wasu manyan manyan gine-gine da gidajen jama'a aka kuma halaka wasu mutane 25 ina nan politician na zo na ɗebi ruwa misalin biyar da rabi ka gane ba na ji bindiga ɗaya biyu na ce kai wannan ba sojoji ba ne a guje na je na shiga ɗaki na rufe rumfa sun bude wuta cikin gari ina cikin ɗaki ni ba da mana fita wuta ake wuta ake soji ya gudu wani sai tun misalin biyar dare har misalin tara har misalin goma to ko ina wuta cikin gari wanda Allah ya bikin mu sun tsira gaba kida wannan mutane wasu an kona gidaje ka an kona shaguna ba magana ko ba gaskiya bane duk wani abin da aka shirya cikin garin ne. Eh? misalin biyar dare bi suka tafi wallahi wannan abun a misalin karfe biyar na yamma abin ya faru mana shigan da suka yi ta bayan gari ta wajen gubewan primary secondary abinan primary school a wajen suka shigo da suka shigo kawai suka fara harbe harbe eh, sun zo da motoci guda uku da mashinansu motocinsu da yawa ne sauran sun kasa shiga sauran da suka shiga an ne bai wuce uku ko hudu ba kamar yaran da ba za ka iya irga ba amma suna nan da yawa kuma duk matasa ne yara kan su jojojin namu security namu in kaɗan ne mu ma garin namu muna tare da su kaɗan ne sun siya sun buga sun buga abin ya fi karfin su sun koma sun tafi ma da kansu sojojin namu sun kara zuwa sun buga sun buga da su mun haɗu da civilian GTF namu mun kore su mun kore su ma. mun kona su da yawa mun kashe su da yawa mun karbi makamen su manya manya garin bama madina ɗaya daga cikin manyan manyan garuruwa da ke jihar Borno wannan waɗannan mahara suka kona kurmus shi kansa mai martaba shehun bama Alhaji kyaru Umar Ibn Elkanami ya roki gwamnatin jihar da ta taimaka wajen tallafawa al'umman su da ya hakan ke watsi a gidajen yan uwa da abokan arziki wasu kuma na zaune ne a sansanin yan gudun hijira Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya